taymiya kana abiya ibn taymiya kana abiya ba fari ne sannan a'yana yana da manyan idanu yana da manyan idanu ci aswadar ra'su wal lihiyati qalila shi baya da furfura sosai duk shekarunsa bai bai furfura a kansa ba bai furfura da yawa a gemunsa ba ci sharuhu ila shah ila shahbati udhnai yana da gashi wanda ya zo har zuwa kan abin da din bayan kunnensa ya rufe masa bayan kunnensa ka anna ainihi lisanani na tiqan yana kallon ka idanuwansa kamar su ma harshe ne da suke bude yake magana wato irin mutanen da in suna kallon ka ba a yi sa'a ba sai jikin ka kama rawa duk ka kama ka rikici ba su ce komai ba amma jiki suke gari kake kamar wani fada-fada suke maka ko saboda kwaljini na sallallahu alaihi yana da irin wannan kwalcin. kawo mutum gabansa tun bai ce ko ba ka ji mutum yana bari yana bari ce kwantar da hankalinka kwantar da Ka ba abin da zan maka ibn taymiya kana abyada fari ne sannan a'yana yana da manyan idanu yana da manyan idanu ci aswadar ra'si wal lihyati qalil Ba baya da farfara sosai duk shekarunsa bai bai fura a kansa ba bai furfura da yawa a gemunsa ba ce sharuhu ila shahabati uzlai yana da gashi wanda ya zo har zuwa kan abin din bayan kunnansa ya rufe masa bayan kunnensa ka anna ainihi lisanani natiqan yana kallon ka idanuwansa kamar su ma harshe ne da suke bude yake magana wato irin mutane ne da in suna kallon ka ba a yi sa'a ba sai jikin ka kama rawa duk ka kama ka rikici ba su ce komai ba amma jiki suke gari kiki kamar wani fada-fada suke baka ko da saboda kwaljini annabi sallar da wasallam da irin wannan kwaljini kawo mutum gaban sa tun bai ce ko bai ka ji mutum yana bari yana bari to ƴan uwa <clears throat> ku sani ku shaida wannan sako ne zuwa ga Dr. Sani Rijiyar Lemu ka ji sani rijiyar lemu ka zauna ka yi istighfari dubu so dubu domin ka aikata mummunan laifi me mummunan laifin da ka aikata da sani shine ka fifita ibri taimiyya akan annabi ka fifita ibri taimiyya akan annabi saboda muna gaya muku al'umma wallahi wahabiyawa sun fi ganin girman ibri taimiyya akan manzon Allah kabiru gombe ya fi ganin girman ibri taimiyya akan annabi balalau ya fi ganin girman ibri taimiyya akan annabi yahaya jingir ya fi ganin girman ibn taimiyya akan annabi haifan ya fi ganin girman ibn taimiyya akan annabi sani rijiyar lemu ya fi ganin girman ibn taimiyya akan annabi me yasa na faɗa muku wannan ku ji yadda sani rijiyar lemu yake siffanta ibn taimiyya duk irin siffan da ainihin imam hassan ya samo daga kal ya ce sa'altu khali hinda ibn abi hala irin siffofin da kal na ma'ana ɗan uwan mahaifiyarsa ya yi masa yadda ya sumfanta masa ainihin manzan Allah irin wannan siffan yanzu ga sani rijiyar lewera sumfanta ibn taimiyya da shi abin da zai baka mamaki daga ƙarshe da takaici da tabbacin cewa wahabiyawa sun fi girmama ibn taimiyya akan manzan Allah a ƙarshen maganar su wai sai yake cewa wai annabi yana da irin wannan siffan ta ibn taimiyya ba wai ibn taimiyya bane yake da irin wannan siffan ta annabi a'a annabi ne yake da irin wannan siffan ta ibnu taymiya kaga tashbihul adna bil a'la kenan akwai abin da malamai na ainihin balaga suke zo tashbihul a'la bil adna ko tashbihul adna bil a'la sai ya fara da ya fara gabatar da annabi to sai mu ce eh wannan yana ganin girman annabi fiye da yadda ke ganin girman Ibn taymiya amma sai ya fara gabatar da Ibn taymiya Ibn taymiya shine a'la annabi shine adana a wurin su me ya faɗa wannan siffofin na ibnu taymiya annabi shi ma yana da irin wannan siffofin dan Allah me ka fahimta a wannan ibnu taymiya ya fi annabi muhammadu saniri lemu ka zauna kai istighfari dubu so dubu kuma wannan abin da muke faɗa ya tabbatar ma da duniya wahabiyawa sun fi ganin girman ibnu taymiya akan annabi domin akwai bidiyo na wani balarabi wanda na sha sa muku bidiyon nan shin an tambaye shi hal ibnu taymiya yakhta ko yukhti ibn taymiya yana kuskure sai ce a ah, ibn taymiya la yukhti ibn taymiya baya kuskure wa har rasul yukhti ko yakhta annabi na kuskure sai ce na'am annabi ya kuskure a wurin shi aqidarsa ibn taymiya baya kuskure amma annabi na kuskure to yanzu ga sani rijiyar lemu duk siffofin da hindu bin abi hala kawun Imam Hassan ɗan Imamu Ali ya siffanta mai don wata rana shi kamar yadda Yakubu bin Sufyan Alhabis ya rawaito daga Hassan bin Ali ya ce sa'altu kali hinda ibn abi hala na tambaye kal shi ne an ce kal kanun uwa na tambaye kal dina dan uwan mahaifiyana na ce wa kana wasafan an hilyati rasulillah shi shi hindu dan abu, dan abu hala ya kasance ya iya siffanta manzan Allah ni yadda tsarin jikin manzan Allah yake yana iya siffanta maka sai ce wa ana ashtahi an ya sifali min ha shay'an ata'allaqu bihi ni ma ina da sha'awan cewa in je wajen shi ce siffanta min yadda annabi ke saboda in rataye da wannan in ji daɗi yana zuwa sai sai ce mai fakan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fakman mufakkama annabi ya kasance mai girma ne abin girmamawa Ya yatala'la'u wajhuhu talalu alqamar lilatal badari annabi fuskar shi tana yin haske yadda ka san hasken wata ɗan daren goma sha hudu aduwar minal marbu annabi sallallahu alaihi wasallam tsawo ne yana yana da murabba'in tsawo wa aqsar minal mushazzab kuma ya ɗan yi ƙasa shi ba mushazzab da laraba suke cewa mushazzab da bai yi oba wurin tsawo ba sannan bai yi gajere ba shine average kenan tsaka-tsaki hmm. wannan siffofin da hindu bin abi hala ya siffata wa Imam al kakan shi Sayyidul Wujudi duk siffofin ne yanzu wannan wannan saniri jallemu ya ɗauka ya bai Ibn Taymiya abin takaici kuma a ƙarshe maimakon ya ce siffofin nan na manzan Allah Ibn Taymiya na da kwatankwatin irinsu sai bayan ya gawo maganar shi wai sai ya ce wannan siffofin na Ibn Taymiya annabi na da irinsu wallahi akwai isa'atul adabi a wannan maganar akwai isa'atul adabi a wannan magana. wallahi al'azimu ya kai sani rijiyar lemu ka zauna ka yi istighfari dubu so dubu domin ka nuna mana cewa ibnu taymiya ya fi annabi a wurin ku abin da muke faɗa kenan yanzu sani rijiyar lemu yaushe ka taba zauna zama a majalisin ka ka siffanta ma ɗalibanka sibbobin annabi haka me annabi ya muku sani rijiyar lemu me annabi ya muku duk alkhairin da annabi ya kawo da walahu lam takrujid dunya min al adami ba dan annabi duniya da bata fito daga rashi ba amma yau zaka iya zama ka siffanta ibnu taymiya da irin halittar jikin shi amma ka kasa zama ka siffanta suran manzon Allah ka kasa zama har ma ka maida manzon Allah adana ibnu taymiya a'ala har ka maida manzon Allah adana ibnu taymiya a'ala ka gama siffanta ibnu taymiya yana da gashi har fatun kunnensa wallahi duk siffofin nan in uwa barin karanta muku ji na annabi ne suka arama ibnu taymiya domin ibnu taymiya shine annabinsu. eh wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akmalun nasi khalqan ya fi dukkan mutane halitta halittan annabi ta fi kowa kyau wa khulqan ɗabi'un in ana maganar ɗabi'a ba mai ɗabi'a irin ta manzan Allah za zatin wasifatin annabi ma'abocin cikakken zati ne annabi ma'abocin siffa ce wacce ta fita kowa cika an gane ko sifatin saniyatin madaukakiya marbu'ul qamati annabi yana da murabba'in tsawo a tsaye yake tab annabi muhammadu tsayayyen namiji ne babu tankwara a jikin manzan Allah abu yadin launi manzon Allah fari ne da ma'anar fari mushar bi bihumratin farin annabi an cakuɗa shi da wani jaje-jaje haka yake muhammadun rasulullah wasi al'ainaini manzan Allah sallallahu alaihi wa mai shimfiɗaɗɗen idanu ne idanun manzon Allah suna nan a shimfiɗe aka lahahuma sannan bakin baki ne yadda ka san an sanya kwalli bakin jikin za ka ganshi baki ne wuluk Ada habu a ah, ahadabul ashfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai cikakken wannan fatan idan da gashin idanun zaka gansu wani bai haɗe da wani ba hmm. fatan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikakke ne hmm. an bayyana ko kadmuni hazzajaja Haji bahu. wannan ainihin kashin ko kuma wannan eh, kashin da ke saman idanu wannan an gane ko a haɗe yake a kwance akwai nama lab lab lab kan shi ya haɗe da gashin muhammadin rasulullah wannan kashin na saman idanu ya haɗe da wannan gashin ba za ka ga tankwara ko nan ya turo a'a a shafe yake na muhammadin rasulullah mufallajal asnani manzon Allah mai haƙoransa wannan bai haɗe da wannan ba a tsakanin haƙoran ga wata wushirya kamar yadda barhama yake cewa wa asnabu shagarin in tabassama yanjali ka habbi gamamin aulakal barqi yalma'u wallahi tallahi banda wannan ah, halu ah, wannan hindu bin abi hala da ya siffanta mana manzon Allah a cikin malamai na duniya wale ba wanda ya siffanta manzon Allah kamar yadda Shehu Ibrahim ya siffanta amma kai ka zo na kana siffanta ibnu taymiya in ka zo na ka siffanta ibnu taymiya me za a samu a siffanta ibnu taymiya ladan nawa zaka samu sani rijal lamu maimakon ka zauna almajiranka ka koya musu ka gaya musu siffan annaba su ji dadi ka zo kana faɗa musu siffan ibnu taymiya ladan nawa zaka samu siffanta ibnu taymiya wallahi ba abin da zaka samu na lada an fahimta ko sai malam ya ce wasi alfami manzan Allah yana da faɗin baki hmm. bakin manzan Allah ba dan tsukuku bane mai faɗi ne kaga an gane ko hasanu ga kyawu wurin bakin manzan Allah hmm. an gane ko hmm. wasi aljabini manzan Allah yana da yana da yalwataccen goshi an gane ko jabhatuhu hilaliya saman goshin kai kace dan jinjirin wata ne dan daren goma sha hudu saman goshin kace dan jinjirin wata ne wani haske yake tashi sahalal kaddaini manzon Allah mai saukin kundukunci ne nan kundukuncin manzon Allah a shimfiɗa suke yurafi an fihi badu ah, bin yura ana gani fi fi an fihi a hancin manzon Allah ba'adu bin ana ganin wani shashin ɗaukaka hancin manzon Allah nan ta nan saman nan ya taso a sama yake Muhammadin Rasulullah an gane ko Hassan al-Irnaini manzon Allah mai kyakkyawan karan hanci ne wannan karan hancin na manzon Allah kyakkyawa ne Akanahu, dogo ne hmm. hancin manzon Allah dogo ne hmm. Akanahu. an gane ko wa azharu launin ad ajal aini tazdari hmm. shawu yake cewa ah, wa anjal wa ainin ahadabu shabari wasi'un azajju wa aqana hmm. wajhu daha mudawwarun waliyu yatu kassan wa sadrun wasau to manzon Allah yana da karan hanji shine ma'anan aqana hmm. ba'ida ma bainal manki baini tsakanin kafaɗin manzon Allah yana da faɗi manzon Allah na da faɗin ƙirji Muhammadun Rasulullah sabdal alkafai ne mai shimfiɗaɗɗen tafin hannu da kamal karadisi an gane ko da kamal karadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da manyan ainihin kasusuwa na joint joint eh yana da manya manyan alkaradis wayannan kasusuwan jikin manzon Allah na wurin joint joint din shi manya manya ne eh kalima lahamil aqibi diddigen manzon Allah bai da irin cikakken naman nan dan kaɗan ne naman za ga ya tafi lab lab lab lab lab abin sha'awa in ka duba yanzu namiji mai katon diddige za ga hakan yana mai da surar shi ta koma mummuna ko ka ga mace mai katon diddige za ga wannan ya mai da suran ta ya koma mummuna to na manzon Allah diddige shi ba ƙato ba ne can madaidaici ne dan ƙarami ne sannan naman da ke wurin ma ƙarami ne bai zama yayi yi tunkus ya yi ƙato haka a wurin ba kasan lihiyatu manzon Allah mai cikakken gemu ne azimar ra'asi manzon Allah mai madaidaicin kai ne sha'ruhu ila shahamati al'uziniyati sannan gashin manzon Allah ya sauko har zuwa fatan kunnan annabi gashin annabi ya sauko har zuwa fatan kunnan annabi ya rufe kunnan manzon Allah wa baina wa baina katifahi tsakanin ainihin kafadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan bayansa an gane ku tsakanin nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafadarsa ta baya katamun nubuwata akwai wani stamp na annabta a jikin stamp din an rubuta ta wajja haisu ma shi tafa innaka mansurun ka fuskanta duk inda ka ga dama ka ji ya rasulullahi Allah zai taimake ka an gane ko kada an annuru wa alahu haske ya lullube manzon Allah haske yariya riya ainihin kewaye Muhammadin Rasulullahi saman shi da ƙasa shi wa arquhu gumin manzon Allah kan lu'lu'i yadda ka san lu'lu'u ne wa arquhu gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adiyab minan nafahatil miskiya wallahi gumin manzon Allah kanshin gumin manzon Allah yafi kanshin tashin turaren almiski Mm. Eh ƙanshin gumin annabin annabi ya gumi mm. in ka lakata ƙanshin shi ya fi ƙarshen tashin turaren almiski da ki ba da ju. duk wa'innan turarukan nake gaya maka wallahi ƙanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi haka wayata ba'u? manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan manzo a wayata ba'u fi mishiyatihi annabi yana yana karkata a cikin tafiyarsa zaka ga tafiyarsa ba sauri ba ne can can ba kuma tafiya cikin kasala ba yana tafiya a tsakankanin sauri da kuma ainihin jinkirtawa shine wayata kafa'u fi mishiyati ka mayan yanhaddu min sababin kai ka ce manzon Allah irin irin tafiyar da ake gangarowa daga saman abun hawa daga saman wani abu ko dutse ko wani abu da ya kama da haka sanda kawo dutse mai tsawo in ka sauko ai kaga babu tafiya da da gudu sai ka faɗo to irin wannan tafiyar a hankali a hankali daga ɗaya aje ɗaya daga ɗaya aje ɗaya ita ce tabiyar Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irtaqahu lokacin da mutum ya hau wa kana yusafihul musafiha biyadihi ash-sharifa duk wanda ya zo wajen manzon Allah annabi hannu ke mika mai a gaisa ayi musafaha an fahimta ko fa yajidu min ha sa'iral yawmi ra'ihatan abhariya wanda ya gaisa da manzon Allah har ya kwana hannun shi da kanshin turaren abhariya ko kuma wata itaciya ce wacce laraba suna son kanshinta ko kuma turare na abahariya wanda turaren nan ba wani turare a zamanin da laraba suke son kanshin shi irin nan to in annabi ya gaisa da kai kwana za ka yi hannunka na kashin turaren abahariya wa ya da'uha lara ra'asis sabiyi annabi yakan ɗaura hannunsa wani lokaci akan jariri fa yi yu'rafu masuhu lahu min baini as-sabiyati idan yaron ya shiga tsakanin yan uwan shi yara sai a rika gane cewa kai yau ka ji annabi ya taba ka muna jin ƙanshin annabi a jikinka muna jin kanshin turare a ka Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yudrahu wajibi ne a gane cewa lallai wanda ya annabi ya taba shi ana ganewa tun a zamanin Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ah, ya tala'la'u wajhuhu fuskan annabi yana yana kyalli asharifu madaukaki tala'lu alkamari irin ainihin kyallin wata filai fille latil badariya a ɗan daren goma sha hudu haka fuskan manzon Allah yake kyalli ya ƙulu na ituhu mai siffanta annabi Muhammad yake cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wallahi kamun annabi ban taɓa ganin irin annabi ba bayan annabi ko ban taba ganin irin irin annabi Muhammadu ba wala basharin yarahu kai ba wani mutum da ya taba ganin irin kalan Muhammadu Rasulullah wa kada sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i annabi ya kasance mai tsananin jin kunya ne wattawadu'i mai tsananin kaskantar da kai yaksibu na alahu annabi na dinke takalminsa in ya tsinke da kanshi saboda tawadu irin na Muhammadu Rasulullah wayar yarqa'u saubahu in tufafin shi ya yage annabi yana dinkewa wa ya halibu shatahu da kanshi yake zuwa ya tatso nonon akuyar sa ya sha Muhammadin Rasulullahi wa jilisu ma wa siru fi kidimati alihi annabi na yin hidima wa iyalansa in wannan tana wanke wanke ya zo ya taya ta in tana yanka nama ya ce ka rike miki ya sa hannun shi menene ya yanka Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an fahimta ko bisiratin kuma cikin farin ciki yana ma iyalansa hidima cikin farin ciki yana cikin farin ciki sariyatin kyakkyawa madaukakiya wa himmul fuqara annabi na son talakawa wal masakin da miskinai wa yajlisu ma'ahu yana zama tare da su wa ya'udu mardaun annabi na zuwa ya ziyarci marasu lafiya wa yushayyu jana'izahum sannan in za je eh, yakan bi menene ga wasu in ta in wani ya rasu a cikin zamani alakanta talaka wannan siffofin da siffofin nan wanda aka siffanta annabi shine yau ga Dr. Sani rijiyar Lemu ya zama yana siffanta Ibn Taymiyyah kuma abin takaicin ma wayar Dr. Sani rijiyar Lemu wai bayan ya gama siffanta Ibn Taymiyyah wai sai ya ce wai ai annabi ma na da irin wannan siffofin wai annabi ma na da irin wannan siffofin annabi ne ma ke da irin siffofin Ibn Taymiyyah an bayyanta ko ga abin da Shehu Ibrahim yake faɗa yake cewa aka ramihin nafsan wallahi annabi ran annabi ya faran dukkanin annabawan Allah da madahalatun Allah ga baki daya wa sihiran in ana maganan sihir suhurtaka kuma sirkai babu kamar na annabi annabi ne mai siriki abubakar mai siriki umar mai siriki usman mai siriki ali wake da sirkai irin na manzon Allah what is batan dangane kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunqalu min salibin ila rahimin iza bada alamun bada dabaku ko iza mada alaman bada dabaku an fahimta ko annabi bai taba zama a cikin mutanen banza ba tun daga annabi adamu har izuwa na amina duk iyaye manzan Allah na kirki ne manzan Allah ya na cikin bayin Allah ne masu sujjada kamar yadda Allah ya faɗa mana alqur'ani alladhi yarika hina taqum wa taqallubaka fis sajidina ah. Allah ya ga sanda kake miƙewa da kuma jujjuyawa da kake a cikin masu sujjada wannan ayan ta tabbatar mana da cewa babu wanda ya sai iyayen annabi yan wuta ne domin Allah ya gaya mana annabi duk iyayen da ya shiga cikin su ya zauna masu sujjada ne masu bauta ma Allah an fahimta ko to shi da shi bara ke gaya mana Ah, wa ilman in ana maganar ilimi babu kaman annabi Muhammadu allamani rabbi ilmal awwalina wal akhirina fazadani ilma Allah ya sanar da ni ilimin mutanen farko da na karshe Allah ya kara min wani ilimin in ana maganar ilimi babu kaman annabi Muhammadu wa adaban wurin ladabi babu kaman manzon Allah wa ataka wurin tsoron Allah babu kaman manzon Allah wa wurin kushu'i a cikin sallah ma tsoron Allah a cikin sallah babu kaman annabi Muhammadu wa azharu launin annabi mai mabayyanin launi ne a da ajal aini manzon Allah mai dara da ran idanuwa ne tazdari bi aini maha idan manzon Allah tana wulakantar da idan bauna a wurin kyau ka san a cikin halittun Allah bauna ta idan tana da kyau kamar yadda mage da daddare in kaska ta zaga idan tana haske kamar diamond to idan manzon Allah ya bi idan bauna kyau Muhammadur Rasulullah innal kamilati yayin da ta shiga sarkakiya tar u tana kiwo wa anjalu ainin manzon Allah mai daradaran idanuwa ne mabayyana hadabin shafari wannan gashin saman idanun cikakke ne na manzon Allah wasi'u jabini Rasulullah goshin manzon Allah mai yalwa mai yalwa ne mai fadi ne wal kulqu duk faɗin goshin annabi kuma ɗabi'un annabi sun fi goshin nan faɗi a zajju manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan gashin gashin idanun a tsaye suke a tankwar wani bai haɗe da wani ba wa na karan hancin manzan Allah yadda ka san pencil ko ka ce yadda ka san biro waje wuda mu da warin fuskan manzan Allah a kewaye take wali walihiyatu kassan annabi na da cikakken gemu wa sadrun mu wasu sannan ga kirji mai faɗi wannan babar hama ne yake siffanta shi wannan Muhammad a cikin diwani wannan diwani ne a cikin diwani shawo yace wa man kibuhu a azim bihi wa izamuhu ka manzon Allah ka girmama su masu girma ne hakan nan wa izamu kasusuwan jikin manzan Allah di kamun masu girma ne wa rabul qaddi manzan Allah mai murabba'in tsawo ne shi ba zan kalele bane shi ba kuma dan gajere bane madaidaici ne manzan Allah dal murabba'u amma annabi duk wani abu da ya sama annabi ya fi shi daukaka kaza adadun hakan nan damtsan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abulun masu girma ne wa abulun zira'u hakan nan zira'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma ne murahab rahatin annabi ne mai fadin tafin hannu walan da talmawun annabi ya bude tafin hannunsa haske zaka ga yana fitowa yadda ka san lu'u kore da kasan tauraruwa wasailu a tsarafi manzo Allah mai dogaye yan yatsu ne wa gairu mushazzabin ba yan gajajjeru bane sannan ba zankala zankala bane madaidaita ne azimu karadisin manzon Allah yana da manyan kasusuwa na jon jon jon din jikin manzon Allah masu girma ne minal kalki arfa duk halittun Allah annabi ya fi su sama ya fi su ɗaukaka ya fi su isa a wurin Allah wa na sagarin annabi na da ruwan shirya akwai wani ainihin bakin manzon Allah haƙoran farare ne sannan akwai wata shirya a bakin manzon Allah Allah in ba sama idan manzon Allah ya murmushi yan jali zaka ga wannan shirya ta bayyana ka habbi ga mamin yadda ka san kwayan girgije ma'ana yadda ka san kankara aulakal barki yalma'u in annabi ya bude bakinsa saboda hasken hakoransa zaka ce wal iya akai muhammadin rasulullah wa hamatu uzma kan manzon Allah madaidaiciya ce kan manzon Allah mai girma ne li sha'arin tarajjulin gashin manzon Allah yakan haɗe da kanshi sai kaman yayi kitso guda hudu annabi baya kitso amma gashin da kanshi yakan haɗe sai kaman kitso guda hudu har sai sai an tsefe shi an fahimta ko duk da ko wata ruwaya da aka ce annabi yana gina tubkawa da kanshi an fahimta ko mm. wa kafitu darbin annabin yana tafiya ya fi yin ƙasa da idanunsa sakitin za ga annabi ya yi shiru fawai ya kashe u da'iman yana cikin tsoron Allah wa azanuhu mawsulatin in wani abu ya damu annabi annabi na sadar da damuwan bi tafakkurin da tunanin Allah inna bi kalki samawati wal ardi waqti la bil wal nahari la ayatin li ulil babi allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi kalki samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar wa in qala in annabi na magana qala al fasala yana yana yana rarrabewa baka jin ina baka jin gura-gura a cikin magana Muhammadin Rasulullahi wal haqqa yarji'u duk abin da annabi ya nufa gaskiya ne kuma izuwa gaskiya annabi ke dawowa wa yanzu lahazan annabi na kallo da gefen idanu ne kaman hararan ka yake wa wal ardi galiban in annabi na tafiya yafi kallon kasa ya suka sahaban wani zubin annabi na tura sahabbai gaba wal mala'iku u mala'iku ke takewa Muhammadin Rasulullahi baya wajidu Rasulullahi ga wuyan manzon Allah yushbihu dumiyatan ya wurin simul simul yana kama da da sumul sumul wuyan yan bebi iza farraqal ash'ara idan manzon Allah ya shi ainihin taja kansa yabdu za ka kan ya bayyana wa yalma'u yana kyalli yana kyalli yana kyalli wa kallu'lu'il makanuni kai ka ce lu'lu'i ne abin taskancewa wal miski kai ka ce turaren almiski ne arkuhu gumun manzon Allah kai fa misla rasulillahi kaga misalin manzon Allah lam yahza jima'u babu wani taro da ya taba dacewa da irin manzon Allah sai mu al'umma annabi Muhammadu wa ahlamu kalkillahi sanyin hali babu kamar kaman manzon Allah a adalu kalkihi adalci babu kaman manzon Allah minan nasi aska kyauta annabi ya fi kowa bal minan nasi ashja'u in ana maganar jarinta kowa a gaban manzon Allah rago ne wa yakdimu lil ahalina annabi na ma iyalansa hidima yaksibu na alahu annabi na dinke takalminsa da kansa waya gana'u lahaman annabi na yanka nama ya ce mata ta rike mun kuma annabi ya yanka wa wali sobi yarka ukai hatta kayan manzon Allah in ya yage annabi na dinke kayansa da kansa ashaddu haya'an annabi ya fi kowa tsananin kunya wawa ya tini man da a duk wanda ya gayyaci manzon Allah taro annabi na zuwa wa ya dabu lil maula in kana neman ka ga annabi yayi fushi to a taba Allah nan da nan za ga Muhammadin Rasulullahi yayi fushi ila haqqi yarji'u dukkanin maganganun manzon Allah zuwa gaskiya take dawowa walam yatawarra an halalin annabi bai taba yin tsantseni ba in dai halal ne abinci in ka bashi zai ci walau hala mun daɗin abin walan tulbihi baka samun manzon Allah bi galibil waqati a yawancin lokaci in zai ci abinci ya shi sai ya ci har ya koshi dan kaɗan annabi ke ci wayar kabu a hayanan annabi yana hawa wani lokaci jawadan ingaraman doki manya-manyan dawakai irin su almurtujus irin su Azirbu, irin su allahib irin su almurtujus haka manzon Allah yake hawa ingaraman doki in zai fita Wamar ratan wani zubin kuma himaran yakan hau jaki irin su ufairu ko ya afur an fahimta ko wahinan wani lokaci kuma rajilan da kafa ne ya kallau annabi ke fita ya yi tafiya kaza zalika fil malbusi hakan nan a kayan sawa in annabi ya sa kayan sa wa dibi fa'in annabi na san turare zaka ji kanshi na tashi a jikin kayan Muhammadin Rasulullah yujalisu aqwaman annabi na shiga cikin mutane wala zuwa turba'u ana daga murya ana hira saboda manzon Allah bai kasance mai takurawa ba walau kunta fazzan galizan kalbi lamfar dumin haulika da zaka kasance mai takurawa mai matsawa duk sahabbai za su gudu su barka in ji Allah ya Rasulullahi wayam zahu a hayanan annabi wani zubin yana dan yin ba'a yuwallifu marratan wani zubin kuma sai ya dan mai amma haba mulkan bai taba ma mulki mulki wani ainihin kwarjini ba ah. kaddu arfa arfa'u sha'anin manzon Allah ya wuce haka ma'ana babu wani abu wanda manzon Allah babu wani mulki da ya taba burge manzon Allah wa ma haqqaral miskini annabi bai taba wulakanta miskini ba ya da'u jami'ahum yana kiran dukkan su wa jami'an wa billahi maulal kalki yakan kira su zuwa ga Allah ne majibancin lamarin mu zalkalka yajma'u a wurin Allah annabi ke nema ya tara bayan Allah su je can wa akramahul maula ajalla karamatin lalle Allah ya girmama wannan karama ya girmama wannan girma ta annabi Muhammadu wa sassahu ya keɓance shi mallil kalaiki yanfa'u mai amfanan halitta Allah ya keɓance manzon Allah da keɓantar da babu wanda ya irin wannan da ya samu irin wannan alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata bisa manzon Allah ma zarra shariqun matukar mai bullowa ya bullo matukar mai yabo yayi gabo wagannat hamamatun matukar kuciyaye sun yi kuka alal gusin abu sare she tasja'u suna yin saja'i suna saja'i suna kuka suna kukuru kuku Allah ya ma annabi salati adadin kukan kurciyaye wa ma rudda zai dari matukar an dawo da zalincin zamani an sa hatin lazi abu wannan farfajiyar da zakribu amdahan wanda yake kawanta yabo wa yashdu yake rerawa wa yasda'u yake yin saja'i wa alin wa ashabin salatin ya tabbata sa alayen manzon Allah da kuma sahabban manzon Allah mada kauli shayyikin nan gaba ga faɗan mai begen so da yake cewa a barkun bada shin walqiya ce ta bayyana na wal marabi'i daura ga gidaje ya u take kyalli muke gani sani rijiyar lemu kaji inda malaman mu suke siffanta annabi muhammadu eh, ba kansu suke siffantawa ko wasu shehunnan su ba annabi ne shehu ibrahim ya siffanta wanda duk kai masoyin annabi in kaga wannan lecture sai kaji daɗi in ka ji wannan bayanin na shehu ibrahim wallahi sai kaji daɗi to saboda haka sani rijiyar lemu shawara muke baka dan girman Allah ka zo ka zo na kai istighfari dubu bisa dubu domin ka yi tashbihul adna bil a'la ka siffanta mafi kaskancin bayi da kuma mafi girman bayi har ma kake nuna cewa wai annabi na da irin siffofin ibnu taymiya ba wai ibnu taymiya ke da siffofin annabi muhammadu ba a'a wannan ba karamin kuskure bane da kuma san zuciya shi yasa muke cewa ibnu taymiya shine annabin ku aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu